Bismillahirrahmanirrahim. Gamo, kashi na goma sha takwas. Ɗaki suka koma ya kwantar da ita a kan gado, ya buɗe ƙafafuwanta leƙa farjinta. Murmushi ya yi sannan ya ɗauko wani abu kamar mai ya shafa mata a wurin. Ya sanya yatsa ya tura mata shi. Ita dai ban da rawa ba abin da jikinta yake yi. Har ƙasan zuciyanta tana jin cewa bata kyauta ba. Abin da take ba daidai ba ne ba, amma ta kasa hana shi. Wasu surutai ya dinga yi yana watsa mata yawunsa tamkar mai tofin addu'a, daga nan ya sanya bakinsa yana lashe abin da ya shafa a farjinta. Tun tana jin daɗin abin da yake yi, har ta soma sauke numfashi. Haka Malam ya dage sama da minti sha biyar bakinsa yana wurin, sai ya ta fitar da abin da dama shi yake nema, sannan ya janye ya ɗauko wata 'yan roba ƙarama mai marfi ya buɗe ta, ya kwashe abin da ya abin da ta fitar da hannunsa ya juye a robar, sannan ya ƙara buɗe ƙafarta ya so aikata abin da yake so da ita. Wa iyazu billah, Allah ka kiyashe mu. Bayan ya gama komai da ita, ba zai kawo ya juya ruwan da zai kawo ya juya ruwan a robar sannan ya ce ta tashi wannan wurin ranar kar ta yi wankan tsarki kar kuma ta yi sallah sai washe gari ta yi wankan ta rama sallolinta, har za ta yi masa musu, suna haɗa ido ta ji gaba ɗaya umarninsa shine nata. Kalisa ta yi wauta, ba ta da labarin duk aikin nan malam kansa ya yi wa, yana so ta riƙa kai wa mijinta, yana so ta riƙa bai wa mijinta umarni tana karɓo masa kuɗi, shi kuma umarninsa ya mata asiri. Za ta bi duk abin da ya soma nasa ne yadda ya same ta, lalata kuwa ya asirce ta duk sanda yake buƙatar ta dole ta kawo kanta don ba ta da zaɓin da ya wuce haka. Dama tun ganinsa da ita na farko yake kulafacin samun ta yanzu kuma ta kawo kanta. Tunda ta far gidan Malam take jin sha'awarsa, sannan kuma ji take tamkarta ta duƙawa Malam tsabar biyayya. Baya ga haka, hatta abokiyar rakiyar ta wurinsa bakinta ya kulle bata iya gaya mata komai. Abin mamaki Hakim ɗin ma bata damu da shi ba yanzu. Allah shi ƙara su Kalisa. Hakim ransa ya jagule ya dawo gida ta yaya zai fuskanci Kalisa da kuma Hudi ya sanar da su zancen tafiya kuma ba tare da kowace cansu ba a ciki sai wannan yarinyar mai neman hanawa zuciyarsa sukuni a rayuwa. Pat ɗinsa ya nufa ya je ya kintsa saboda gaba ɗaya bakinsa ma ya gaba ɗaya bakinsa ya samar a bakinsa ya samar an girka musu abinci a bila su je son su ci kawai ba zai iya gafarta musu kallon masa nihal ɗinsa ba duk da ya tabbatar wannan ba kishi ne ba tsabar haushinta da yake ji ne sai da ya kammala duk abin da yake sannan ya neme su a waya a kan su haɗu a falo yana son magana da su. A tare kusan suka ƙaraso, idonsa gaba ɗaya yana kan Nihal har ta ƙaraso ita ce ta ƙarshen isowa. Rusunawa ta yi ta gaya da shi ya amsa a daƙile. Sannan sai ta nemi wuri nesa da shi ta zauna kafin ta ce ya hakim gani. Kalisa ka saƙuri ta ta ja gajeren tsaki amma babu wanda ya kula ta. Ita gaba ɗaya sai ta ji wani tsanarsu ya addabe ta duk daban da Hakim a ciki. Tsakaninta da Hakim sha'awarsa ce kawai, yanzu ta ragu sosai. Gyara zama ya yi sannan ya ce yana kallon dukkansu. Na je wurin ummi ne daga can nake yanzu. Ta kuma shaida min akwai maganar tafiya jamani da zan yi na tsawon wata hudu Zan wakilci dadi a wani aiki saboda ya gaji shi so yake ya zauna ya huta saboda haka ya tura ni. Ya tsara tafiyar a cewar farko zan tafi da Nihal. Za ta je ta yi sati shida ta dawo. Idan ta dawo sai Huri ta je saboda ita ce ke bin ta In ya so in ta yi sati shida ita ma za ta dawo sai ke Kalisa ki je. In ya so za mu dawo tare. Cikin masifa Kalisa ta miƙe kutmele ni aka mayar sakar sakarya kenan. kan me za a ce ni ce ta ƙarshe. Hannunta ya riƙo calm down mana Kalisa calm down Kin ji ai abin mai sauƙi ne, kin ga ita ce uwargida, hudi ke binta, sai kuma ke ko? Su zamani kaɗai za su je, idan za mu dawo zan je da ke yawo wata ƙasa kafin mu dawo ki yi haƙuri. Ƙwace hannunta ta yi ta kawar da kanta, ba ta yi magana ba. Hudu ma jikinta ya yi sanyi amma da yake ita ta fi Kalisa wayewa sai ta ce Allah ya sa aka shi ne mafi alkhairi diya. Amma za mu yi misin anka. Shafa gefen fuskan ta yi, thanks you my heartbeat. will miss you more. Tafiyar nan da kwana huɗu ne, kar ki wasu ‘yan damu kin ji. Murmushi ta kawai ita dai ne hal tana jin su bata ce komai ba, har ya watsa mata kallo. Ke ba za ki magana ba? Murya a dakile ta ce Allah ya kai mu lafiya amin. Tsaki mara sauti ya ja, mamaki nake yanda aka yi aka ce wai fiye da rabin rayuwarku Abuja kuka yi shi. Kin san ke ‘yar ƙauye ce? ta bugawa a jarida bata bi ta kansa ba ta soma shirin miƙewa Kalisa sowa ta yi Nihal zo mu sasanta yadda kika bar min daren farko ki bar min wannan tafiyar wallahi ban da bakin ciki ba abin da zaki kwasa mijinki ya tsine ki kuma ya son ki murmushi dai amma ba ta ce da ita cikan ki ba har ta miƙe za ta bar gurin huri ta kalli hakim abin da kake wallahi ba shi da kyau hakim Allah akan Nihal sai na daina yi maka magana kwata-kwata. Mace ce kamar mu akan me za ta zama bolarka. Don me za ka riƙa ajiye ta a gabanmu kana gaya mata maganganu marar daɗi. Don kawai ka gabata magana. Tana da zuciya a ƙirjinta fa. Ka sani ba ita nake wa kallon ƙauye ba, kai ne. Don wallahi ta fi ka wayewa. Ba taɓa mayar maka akan koma me ba. Sai kawai ka ajiye ta a tsakiyar mu ka yi ta cin zalinta kallon hudi ya tsakaninta da Allah take faɗa to me ya zafi haka hudi ya kira sunanta da ɗan ƙarfi bata kalle sa ba ita ko Nihal ta sanya kai ta gaba ta bar falon me haka kike yi mun kawar da kanta ta gefe abin abinda baka so ne nake faɗa shine faɗar gaskiya tafiya kuma Allah ya tsare ya kai ka lafiya tana idarwa ta miƙe ta da watsawa Kalisa uwar harara A maimakon ta je ɗinta, sai ta bi bayan Nihal a can ta yi ta har ta daina kuka Tun Wudi tana bibiyar rayuwar Nihal har ta soma ba ta tausayi, ta rasa dalili. Ɗabi'ar Nihal sukan kashe mata jiki. Duk abin da Hakim yake wa Nihal ba ta taɓa mayarwa, kuma ta fahimci yadda take masa ladabi ma daban ne. Me yasa yake mata haka? Bata bata raba ɗaya biyu Kalisa ce take ƙara tunzura shi akan hakan, shi yasa ta tsane ta. Ita hudi dama tana da son mulki da kuɗi, amma zuciyar tausayi Allah ya halicce ta da shi, kuma dai jikinta sosai ya haɗu da na jininta sosai ya haɗu da na Nihal, ta rasa dalili. Nihal a ta bayan fitar hudi soke gauran numfashi ta ta yaya za ta rayu da Hakim a wata ƙasar da ba tasu ba, bayan duk duniya ya fi tsanarta a kan kowa, ta yaya za ta yarda da wannan tafiyar? yaje da ɗaya daga cikin matayensa ita kam har ga Allah ta haƙura. Kwanciya ta tare da janyo wayarta, tana so ta kira Aunty Billy domin neman shawara amma gaba ɗaya sai ta ji ba za ta iya ba. Kar matar nan na ga ta gaina ina takura ta, ta ayyana a ranta sai kuma wata zuciya ta ce da ita kina da zaɓi ne. Ba don ta so ba ta shiga ƙoƙarin kiranta, inda ta yi sa'a ringin biyu kawai sai gashi ta ɗaga. Suka gaisa cikin mutunci sannan ta ce, anti dama shawara nake nema don Allah, kar ki gaji da ni." Murmushi anti Billy ta yi hal "Ba na gaya miki ki kira ni sanda kike so ba, ba ni da wata matsala." Godiya ta yi sannan ta ce, anti Germany Hakim zai tafi tsawon wata hudu shi ne aka ce zan bi shi nan da kwana hudu In na yi zaman da nake na dawo, Hudu sai ta tafi. Anti wallahi tsoron Hakim nake ji mutum nan baya suna. shi nake so in fasa tafiya nan amma mecece shawararki? A lallai na tabbatar yau baki da wayo. Ta yaya zaki fasa tafiya? Kika san ko ta dalilin wannan tafiyar ke da mijinki ku daidaita kanku? zancen fasa tafiya. Maza shi ki fara shirin tafiya. Zan aiko miki message yanzu ki tabbatar yau kin fara shan abin da zan aiko miki ki haɗa. Ya mutsa fuska ta. Anti wannan shaye-shayen na me wai? Hakim fa da matayensa kawai yake wannan bidirin ni kuma ko oho. Ban san shirme ni hal. Maza ki saurare ni yanzu. Namiji da kike gani idan ya auri mace ɗaya son ta tabbas idan ta isa to zai so ta ne. Ko mace ce mai aji da kike da wayewa Allah ya tashe ki a cikin zuri'ar da suke da arziki bare ki ce baki da halin gyara. Zawarci musiba ce ni hal. ban san ki ba ban taba ganin ki ba amma na tabbatar ke ɗin mai kirki ce kuma kin kwanta min a rai shawarwari zan baki na tabbatar za su amfane ki da farko dai ki zama mai yawan sanyi da kawar da kai akan al'amuran mijinki ba ce ba a ɓata miki rai ba a'a ana yi amma ana haƙuri na biyu ki zamto mai yawan tsafta in na ce tsafta ba ina nufin shara da wanke-wanke ko gyaran gida ba a'a Tsaftar jikinki nake nufi, wuraren da suke tsananin ajiyar datti su ne kamar haka: bayan kunnenki da cikin kunnen, tsakanin cinyoyinki (wato matse-matse), sumar kanki, ƙasan wuyanki (musamman idan mai murɗa-murɗa ne), cikin hammatarki, can cikin jikinki (ina magana a kan al'aura), sannan ta bayanki, layin da ya tsaga tsakanin mazauninki. Waɗannan wuraren su ne wurare mafi ajiyar wari, sannan wasu daga cikin warin baya tashi sai an kai hanci. Da yawa mata ba sa saka sabulu su wanke farjin saboda sun tafi a kan cewar yana saka cuta, wanda sam ƙarya ne. Yana da kyau mace ta saka sabulu ta wanke amma ba ta saka can ciki ba, nan ne yake da illa. Idan mace ta yi kashi sai ta fara wankewa da ruwa sannan ta saka sabulu ta wanke har cikin wancan layin da ya raba tsakanin mazaune, Bayan haka wurin wanka ta tabbatar ta wanke matse-matsinta da sabulu. Bayan kunne bayan yuya, idan so samu ne ya zama kina amfani da turaren wanka mai koyar da ke yadda za ki haɗa abinki, sannan ki koya ki dinga yi. Abokan zamanki suna miki wayo saboda baki iya kissa ba. Ita ce take tafiyar da mace a gidan mijinta. Baya ga haka, girki idan kin san baki iya ba ki koya. Ki riƙa cin abinci tare da mijinki, ki riƙa wanka a tare, ki shafa masa mai, ki shafa masa, ki zaɓa masa sutura da zai saka shi ma ki ce ya zaba miki. Ki zauna ki bashi labarin ƙuruciya, ya zama babban aboki sama da kowa. Idan ya nemi haƙƙinsa ki bashi shi, insha Allahu zai baki tips na yanda ake gamsar da ɗa namiji. Yanzu dai abin da za fara shi ne ki sha duk abubuwan da zan aiko miki da su musamman maliya. Sannan kuma ki riƙa ki riƙe alkunya tunda babu abin da ya taɓa shiga a tsakaninku. Sauke numfashi tai to anti yanzu idan kin turo duk zan haɗa. Amman dan Allah wai da gaske akwai zafi, ni fa wallahi anti tsoro nake ji musamman ya Hakim. Murmushi ta yi ba fa komai ba komai Nihal in dai ni dai fata na ku shirya a Jamani, kuma ki tabbatar duk wani abu da zan koyar da ke kin haddace shi ta tas. Bayan haka ki saka ƙaimi wurin girki murmushi ta to na gode sosai anti amma dan Allah ki bani account number ɗinki. ‘Yan mata sai kin ga na kin ji An jima idan na natsu zan kira ki mu yi magana. Godiya ta mata suka yi sallama. Kalisa a hargitse ta isa gidan Malam. Suka gaisa yana wani shan kamshi ta kalle sa ta ce, Malam, akwai matsala? Aiki zai lalace mana. Hakim tafiya zai yi, kuma tare za su tafi da Mihal. Zuciyata za ta iya buga a kan haka don Allah so nake tafiyar ta dawo a kaina a fasa da ita. Babu alkhairi a cikin tafiyar. Ai na san Jamani za su je, ki bar su su tafi, daga can zan hallakar da ita kowa ya huta. sake numfashi ta madalla yanzu hankali na ya kwanta. Kallon juna suka yi suna murmushi nan da nan ya kashe mata jiki. Mu je mu gaisa da kyau daga ciki. Ba musu ta bi shi. Sai da suka gama sheke ayarsu sannan ya ce kafin ya tafi ki ce ya baki miliyan goma. Ki tabbatar kin kawo min miliyan uku. Da sauri ta ce, an gama babban malam. Bayan ta wuce malam ya dinga murna zai samu damar yin yadda ya so. Shi fa zai iya kashe Hakim a kan kishin Kalisa. Ba zai aure ta ba amma har ƙarshen rayuwarsa zai yi ta amfani da ita. Tana masa daɗi sosai. Allah ma ya sa ya fara son waccan matar ya manta da ita. Hakim gaba ɗaya tun da ya soma shirin barin ƙasar nan cikin damuwa yake, Caya a rayuwa zai zauna ba mace a kusa da shi tsawon sati shida, ko da matan shi mutum ne mai yawan buƙata, yanzu ya samu mata har biyu suna biya masa buƙata, ya zai yi a haɗa shi da wannan kwalliyar da komai ba ta iya ba, yarinyar nan kashi ne kawai bai wanke mata ba, amma har kayashin ta yi shi a jikinsa. Ga yadda yake jin haushinta saboda tsabar girman kai. wai ita ala dole 'yar wani. Ina zai bi ya ɓullo a fasa tafiyar nan da Nihal shi ya sa tunani amma ya rasa. Ga shi gobe tafiyar kuma kwananta ne, yau bare ya samu ya huce gajiyarsa a kan hodi, don ta fi iyawa da shi. Ita Kalisa ma kwana biyu ya yi ƙoƙarin kusantar ta amma ya rasa warin me yake ji a jikinta haka. Ita da yake ya ba ita da yake yaba wa ƙanshin turarenta mai taimakawa sanya mai taimakawa wurin sanya shi nishaɗi a wurin kwanciya, har yana cewa da bai aure ta ba da ya ji da ya yi asara shi ne ya ta buge da komawa mai warin da ya rasa me. A ɗakin Nihal da dare yana zaune na aiki a cikin laptop sai da ta iso kusa da shi. A hankali ta rusuna ta gayar da shi sannan ta ajiye masa kofin haɗaɗɗiyar cittar da ta dafa masa. Sai tashin ƙamshin kunun karamfari take yi da lemon green. Ƙamshi ne ya gauraye masa hancinsa, inda ya limshe idanuwansa tare da buɗe su a kanta. Ɗan haɗa rai ya ita kuma sai ta sakar masa sanyayyen murmushi. Barka da warhaka ya aiki. Kallonta kawai yake daga baya ba tare da ya amsa ta ba, yace ce me wannan? Ɗan murmushi ta kafin ta ce, na ga an yi ruwa sosai gari ya ɗauki sanyi. Na ji kuma tana cewa za ka kwana kana aikin nan don ka samu ka tura shi ne ka haɗo shi ne na haɗo maka wannan ka sha da zafinsa zai ɗauke maka jin bacci da kasala za kuma ka samu ƙarfin yin aiki taɓa baki yai yana kallonta ya kalli kofai ke a ina kika san wannan langwaɓa kai ta yi Allah ni ya hakin bana so komai nai a rayuwa sai ka ce ban iya ba Fen ɗin da ke hannunsa ya ajiye a kan fefa sannan ya ɗauki kwaf ɗin a hankali ya surɓa. Nan da nan ya lamshe idanuwansa tare da sauke wani fresh bread. Ya sauke mata da ran idanuwan shi ya yi daɗi sosai ga wani romantic flavor and in ya furta tare da bata hannunsa suka taɓa. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba musamman ganin ya shanye ta tas. Nan ta zauna a tare da shi shawarwari da nasihohin da antibi ta bata suna ƙara samun mazauni na daren a zuciyarta na har abada. Bayan kusan awa ɗaya ya ɗago suka kalli juna yana murmushi ya ce, Kin wani tsare ni da ido. Muni na kike so ki gano? Murmushi ta yi ya hakim. Ai kyakkyawa ne, ba ka buƙatar a ƙure kallonka don a ga muninka. Ko da ma a ce kana da muni ni dai a wuri na kai kyakkyawa ne, bare kuma ba ka da wani muni, ka isa kyakkyawa ajin farko. Shiru yayi yana kallonta, wata zuciyar take sanar masa tabbas ya bai wani hal dama da yawa a rayuwa. Har take gaya masa haka. Ɗauke idanuwan sai daga dubanta a hankali ya ce na gode cikin sanyin murya ya maganar da kallo kawai ta bi shi. Tabbas maganganun Antibili gaskiya ne. Shakka babu idan har ta ci gaba da samun irin wannan maganar mai sanyi daga wurin Hakim to ko sai wanda sai koyon da ta yi da shi. To masu sauran ina ga duka anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji mu ci gaban wannan labarin. Ni yar Hanifa nake cewa mu ni lafiya.